alƙalle na manyan kotuna da na kotun ɗaukar ƙara na jamhuriyar Nijar ne da suka hito daga jauhi takwas na ƙasar suka haɗe a garin Agadas da ke arewacin ƙasar domin tattaunawa game da dokan nan mai takawa masu safara da ayyukan baƙin haure da ma fataucin bil'adama da miyagun ƙwayoyi burki. Malam Sadu Saloke shine gwamnan jihar Agadas a lokacin da yake jawabi a wurin buɗe taron a birnin Agadas. Halartar ku a wurin wannan taron na ƙarin sani ya samu jin daɗi sosai da mayin murna. Hasali ma yana nuna irin yanda kuke girmama doka. A nata ɓangaren shugaban ma'aikatar da ke kula da yaƙi da safar baƙin haure da bil'adama da ma miyagun ƙwayoyi ta jamhuriyar Nijar ta bayyana irin gurin da hukumomin ƙasar ke son ganin an cimma a wurin wannan taron. taron. Tun 'yan shekarun da suka gabata, ofishin ministan shari'a na wannan kasar ya kawo sauyi domin yaƙi da miyagun ɗabi'u da ta'addanci da ke faruwa a cikin wannan zuwa waccan iyakokin ƙasashenmu. A kan haka ne ofishin ministan shari'a ya mayar da hankali a kan ta'addanci da ma safarar bil'adama da na baƙin haure da fataucin miyagun ƙwayoyi. Sai dai a namu ɓangare a lokacin lokacin aiwatar da wannan dokokin mun ci karo da matsaloli da rashin fahimta Daya daga cikin waɗanda suka tsara wannan taron cewa da mamman Salisu Lawali ya yi mana ƙarin bayani game da makasudin shirya wannan taron. Wannan tattaunawa da muke yi jujuji ne na Nijar muka tattaro muka zo sai a tantamana saboda a san wannan doka da aka hiddo ta bisa wannan zance wanda na muku na yanzu don ku a san kamata ya yi da ita kowa shi gane yane a beki saboda har yanzu a wanda ba su yi da ganiya ba yadda take don ku suna game abubuwan don shine muka ce ya kamata a masu a kwatanta musu duka da ya kamata a yi aiki don nan doka kuma ka kare hakkin duk wanda ya kamata a kare hakkin shi cikin wannan abu to tsara da muka shi kwana uku ne muka tsara shi don ku duk kullum za a zo a tamna a ɗauki wanga bangare a tauna bisa gare shi taron zai dauki kwanaki uku tare da halartar alƙalai hukumomin kasar ofishin majalisar ɗinkin duniya mai kula da yaƙi da fatocin bil'adama da ma miyagun ƙwayoyi a birnin agadez haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga jamhuriyar nijar